This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Noma da ma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Yanzu ma dai Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan bindiga na ci gaba da kai hare-hare a wasu ƙauyuka da ke karamar hukumar Kaga da ke kewaye wato da kewaye a jihar Borno. Za kuma ku ji cewa ana ci gaba da cece ku ce tsakanin gwamnatocin Najeriya da Afirka ta Kudu game da janye jakadan Najeriya Afirka ta Kudu ɗin da Najeriya ta yi. Muna kuma ɗauke da rahoto akan raftawa da wata gada tsallaka titi ta yi akan wata motar tasi a jihar Kano. Bayan haka Aliyu Mustapha zai kawo mana labaran wasanni daga nan birnin Washington DC amma yanzu dai ga halin da duniya ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum. Hukumomin ƙasar Nepal suna can suna kone gawarwakin mutanen da suka mutu sakamakon girgizar ƙasar da ta auku. yayin da kungiyoyin agaji na jin kai suka kai wato suka isa birnin katamandu babban birnin ƙasar kenan domin taimakon waɗanda suka tsira mutanen da suka mutu ya ƙaru zuwa fiye da dubu hudu masu taimakon gaggawa sun ci gaba da tono baragizai domin neman waɗanda suka tsira daga girizan kasar sai dai kwararowar laka da ababen da suka ruguje na kawo tsaiko wajen kokarin da ake yi na kaiwa ga jama'ar da suke wajen birnin kamar yadda kungiyoyin ba da agaji suka ce hanyoyin sadarwar duk sun katse a yankunan karkara lamarin da ake ganin zai iya sa adadin mutanen da suka mutu ya karu tilas aka karkata akalar wasu jiragen sama da ke jigilar ma'aikatan ceto da kayayyaki a saboda cunkoso a filin sauka jiragen saman birnin katamandu a ƙasar burundi kuma aran gamar da 'yan sanda ke yi da masu zanga-zanga ta shiga rana ta biyu yayin da masu boran ke nuna adawa akan yunkurin da shugaban ƙasar fira nkurunziza ke yi na yin takara a karo na uku waɗanda suka shaida lamarin sun gaya wa murya amurka cewa 'yan sandan sun yi amfani da barkunan tsohuwa da feshin ruwa tare da yin amfani da harsashi domin tarwatsa masu zanga-zanga a bujumbura babban birnin ƙasar masu boran dai sun samu nasarar yin gangami duk da cewa jami'an tsaro sun kafa shingaye akan hanyoyi tare da cewa gwamnati ta haramta yin gangamin Majiyoyi a asibiti sun ce akalla mutane uku sun mutu tun bayan barkewar zanga-zangar a jiya Lahadi. A ranar Asabar, jam'iyya mai mulki ta CNDD-FDD ta zaɓi Mr. Nkuzurinza domin ya tsaya takara a karo na uku, sai dai 'yan adawa sun ce yin hakan zai saba wa kundin tsarin mulkin ƙasar da aka tsara a shekarar 2005 bayan yakin basasar da aka yi a ƙasar. akwai dai fargabar cewa burin shugaban kasar na, na tsayawa takara karo na uku ka iya sake kunna wutar rikicin kasar a cikin jam'iyyar sama shugaban yana fuskantar rashin amincewa akan wannan burin nasa inda akalla kashi 79 cikin ɗari na wakilan jam'iyyar suka rubuta masa wata wasiƙa a watan da ya gabata inda suka nemi kada ya tsaya wannan takarai to labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a can kasar sudan shugaban kasar umar albashir ya sake lashe zaben shugabancin kasar bayan da ya samu kashi 94 daga cikin 100 na yawan kuri'un da kada a zaben wanda bangaren 'yan adawa suka kauracewa a yau litinin jami'an hukumar zaben kasar suka bayyana sakamakon bayan an kwashe kwanaki hudu ana gudanar da shi a farkon wannan wata wanda tuni aka yi hasashen zai sake baiwa mr bashir sabon wa'adi tun bayan karɓar gargaman mulkin kasar a 1989 shugaban hukumar zaben kasar dai ya ce akalla kashi 46 ne na masu ƙuri'u suka fita domin kada ƙuri'unsu yanzu haka ƙungiyar tarayyar turai da ƙasar amurka da birtaniya da kuma norway duk sun soki wannan zaɓe suna masu cewa rashin samar da damar da za ta sa a yi zaman tattauna rikicin siyasar ƙasar ya haddasa rashin gwamnati za ta rungumi kowa da kowa mista bashir wanda kotun da ke hukunta manyan laifuka ke neman ruwa a jallo ya fuskanci wasu kananan 'yan takara ne a zaben bayan da babbar jam'iyyar adawa ta a zaben labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Wasu rahotanni daga karamar hukumar Kaga da ke jihar Borno na nuna cewa wasu 'yan bindiga na ci gaba da kai farmaki akan wasu ƙauyuka da ke kusa da garin Benishek. Ga Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani. a 'yan kwanakin nan dai ana ci gaba da samun rahotannin kai har-hare a ƙauyuka musamman ma arewacin borno wadda ko kwanaki biyu da suka gabata sai da aka samu rahoton cewa wasu maharan sun kai wani hari a wasu ƙauyuka na garin matti duk da cewa hukumomin tsaron ƙasar na ci gaba da fafutuka wajen yaƙi da waɗannan mahara sai dai wannan hari na safiyar yau da maharan suka kai ƙauyuka da ke kewaye da garin bedishek ɗin, ya sake haifar da fargaba da tsoro a zukatan mutane ganin da waɗannan mahara ke ci gaba da kai hare-hare kan ƙauyuka yayin da hukumomin ƙasar ke cewa na ƙoƙarin kutsawa dajin bisa don kawo Karshen waɗannan mahara wannan rahotanni je na nuni da cewa yanzu hakan wasu mutane goma sha bakwai ne suka rasa rayukansu sakamakon hari da waɗannan mahara suka kai masu da ake san 'ya'yan ƙungiyar boko haram ne ganin cewa wannan hari ba shi da bambanci da irin salon kai hari da 'ya'yan ƙungiyar boko haram kan kai a baya ko a shekaran jiya ma dai sai da kai irin wannan hari a kusa da wasu ƙauyuka da ke garin manok wannan nama ake bayyana cewa an yi asarar rayuka da kuma kona wasu dukiyan jama'a da dama ga ma dai abin da ɗaya daga cikin matasan sa kai na wannan gari da ake kira shek ya ce damun ta wayar tarho game da irin wannan hare tare da waɗannan 'yan bindiga ka kai a halin yanzu? Wallahi daga Benin ne Usman ne yake magana. Gurin namu ne Boko Haram kare mana hankali ka bayan da yanzu suna ta kone mana garuruka. Yanzu daga daga kudu da Benin kilomita goma Boko Haram duk sun shigo suna ta kone mana garuruka. Yanzu mutanen suna ta guduwa suke ta zuwa Benin yanzu. Amma yanzu hanyar Benin yana kan hanya ne mutane suna bi ko ba sa bi. Benin yana kan hanya Benin yanzu lafiya kana amma daga kudu ne tsakanin Benin da garin kilomita goma sha biyu. Akwai magubawan to daga abin da kama daga garin zuwa gudu gabaki gida wajen wadu yanzu aka boko haram suna ta kone kone har an take mutum goma sha biyu sun kone su da wuta kuma ba haka kuma wani kauye sun zo sun kashe mutum biyar wannan ko daga murguba daga gorgosu zuwa kori wani wasu na ana cewa guru eh, kamar hukuna gaba gida gaba da yanzu suke zakan da kashe mutane da kwanan dukiya to kamar hukumomin tsaro ba su je ba ne koya hukumomin ba su je ba ba su je ba to kamar kun sanar da su ne ko kuwa ba ku sanar da su ba don na sa ku tsoro biya a nan bai da shakdik ai jami'an tsoro na kasance ba su shiga lungu ba cikin lungu ba za a shiga cikin lungu ba ka san gurin karkara ne lungu ne za ka mutanen kauyuka yanzu duk ruwa suke suke da zuwa Benishek yanzu maganar nake gaya maka a karin nan eh, yanzu kilomita ne daga Benishek zuwa Maiduguri daga zuwa ɗaya daga cikin matasan sa kai da ake kira civilian jtf kenan ke mun bayani kan da harin da ayan bindiga kan kai ƙauyukan da ke kewaye da su wanda ya ce har yanzu haka suna nan suna ci gaba da kai wannan hari kuma babu wani ɗauki da suka samu daga wajen hukumomin tsaron ƙasar wanda har yanzu kuma babu wani bayani da hukumomin tsaron ƙasar suka fitar game da irin wannan hare-hare da akan kai 'yan kwanakin nan haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya Muna bugon yaƙi wanda hukunta Yanzu haka dai rikicin diflomasiyya na ƙara ruruwa tsakanin gwamnatin Najeriya da gwamnatin Afirka ta Kudu biyu bayan janye jakadan Najeriya da ke can Afirka ta Kudu ɗin da Najeriya ta yi sakamakon kisan gillar da 'yan Afirka ta Kudu suka yi wa 'yan cirani wa'anda suka hada da 'yan Najeriya. Ga Hassan Maina na da ƙarin bayani. Cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Afirka ta kudin ta fitar, ta ce bata san me Najeriya ke nufi da janye jakadan nata ba. Afirka ta kudin ta ce ai bata zargi Najeriya ba lokacin da wani beni ya halaka mata 'yan kasar ta 84 a birnin Legas kuma aka shafe fiye da wata tara kafin kai ga wakin su gida cikin wani irin yanayin da bisa al'adar su ba ma za a iya gani ko tabawa ba. Afirka ta kudin ta tuna wa Najeriya irin matsalolin tsaron cikin gida da ke damunta inda cikin wani yanayi mai kama da shagube ta ce tana fatan 'yan matan nan fiye da 200 da aka sace a Chibok wata ran za su su haɗu da iyalansu kan wannan batu wani gogaggen jami'in diflomasiyya kuma tsohon jakadar najeriya a ƙasar spain da fadar vatican ambasada yusuf mamman ya yi fashin baki ina son mu bambance wannan masu irin wannan aƙida da ra'ayi ai ba gwamnatin afirka ta kudu ba ce waɗansu mutane ne tsirarru waɗanda suke da aƙidar wariya tsakanin jinsin al'umma daban-daban amma duk da haka ambasadan ya ja hankalin gwamnatin afirka ta kudu saboda ita ƙasar ta afirka ta kudu kamar yan lele ce lokacin da aka da neman yaƙi kwato ta kuma na ɗaya kenan na biyu ana yanzu magana ne kan ya za a haɗa kan al'umma afirka ya za a yi kokari a samu ah, kuɗi da zai zamanto al'umma afirka za su rika amfani da shi kamar yadda ake da dala da euro yanzu akwai abin da ake kira eco da ake so a kawo a nahiyar ah, ecowas afirka ta yamma to akwai kuma sansanin sojoji da ake so a rika kafawa da ƙawance da atasaye to saboda haka mu yi a hankali kan mu rika bari wani ya riga malam masallaci kuma mu ce mun ra'ayi shi waɗanda ke da wannan ra'ayi ba wai ra'ayi ne na gwamnatin afirka amma ita kuma afirka ta kudu dole ne haƙƙinta ne ta kare baƙi ta kare dukiyoyinsu da lafiyoyinsu kuma ta tir ta kuma allah wadai da duk waɗanda suke so su kawo wannan ya zamanto kamar wata aƙida ce ta jama'ar afirka ta kudu saboda haka yadda na ce kan mu riga mallam masallaci ko kuma kan mu ce tunda su ma sun ɗauki irin wannan matakin mu ma mu ɗauki irin wannan matakin kaga ba a yi hikima da ba a amfani da basira da hankali cikin kokarin daidaita irin matsalolin irin haka Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya Wani bangaren wata gadar tsallaka titi da gwamnatin Kano ke gina kan titin Dorayi zuwa shekara a birnin Kano ta fada akan wata motar tasi inda ta yi sanadiyar hasarar rayuka. Ga Mahmud Kwade da ƙarin bayani. Gwamnatin jihar Kano ce dai ta bada kwantarakin gina gadar ga wani kamfani mai suna Sojek Nigeria Limited wadda a yanzu ake tsaka da aikin gina ta. Ganau sun gaya wa muryar Amurka yadda lamarin ya faru. Sunana Aminu Abubakar Sadauki mazaunin karshen waya. Lokacin da gada ta faɗo ina gurin na tarar da gadan nan ta faɗo akan tasi. Dama a lokacin da suka zo suke aikin fi sabilillahi mun zo gurin nan mun ga yadda suke aikin nan. a matsayina na makocin gurin ba mu kanmu da ba ma'aikatan aiki na gini ba so a yanayin da suka yi aikin gaskiya akwai gyara domin hancin gadar bai hau inda ya kamata ba domin abin ba shi da alawus na tsakiyar yadda zai zama hanci guda shida nan uku daga yamma uku daga gabas sun hau kai so bayan sun yi sun dora a cikin su ma akwai wanda suke magana cewa abun nan bai gama tsaya ba sai suka ce a ai ya tsaya tunda akwai abubuwan da za su zo su yi daga baya to barin su gurin gaskiya ba su fi minti talatin ba haka so kuma Allah ya kawo wannan abun ya faɗo so mutane suna cikin wucewa a lokacin Allah ya sa wannan dan tasi ya kawo kai kenan sai wannan abu ya faɗo kan tasinsa akwai mutane mutum hudu ne a cikin taxi shi ma jafar umar da ke zaman mataimakin sakataren kungiyar direbobin mota ta ƙasa mai kula da tashar motocin tasi da ke unguwar ɗorai ƙarshen waya ya yi ƙarin haske dangane da haɗarin saboda muna lodi ya faɗo da safe ya fito ɗan adai sau amma kuma mutum da ya dan ji ciwo ya dan kukkuje. An jiya fa ya abin ya faru tun da an ce jiya ne abin ya fara faruwa. na can barin ne ya fara faduwa ya fado kan tasi wannan barin kenan da can tsallaken barin nan ne ya faro ya tasi ya kashe mutane mutane bakwai sai dai kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar kano asp magajin musa majiya ya ce gadar ta hallaka mutum uku ne kokarin da na yi domin jin ta bakin mahukuntan wannan kamfani na sojak nigeria limited waɗanda ke gudanar da aikin gina gadar ya ci tura mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria Har yanzu dai kuna sauraron shirye-shiryen ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe 4 da minti 44 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Daga Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku. Labaran wasanni. To a cikin shirin labaran wasan na wannan litinin za a ji cewa su Manchester United dai an ji jiki a ƙarshen makon nan kam. Hakan ko ya biyo ne bayan kashin da ta sha a gidan Everton. A karo na uku Stephen Keshi ya sake zama kocin nigeria China za ta gina a Cote gagarumin filin wasa a Somalia kuma roƙon sojan duniya take da cewa don Allah su fitar mata daga filin wasa ta samu wurin yin kwallo. sannan ka san cewa sabon sakataren hukumar kwallon najeriya tsohon kocin ne shi ma? eh kwallo da gaske na yi kocin sosai kuwa jama'a barkan da wannan lokaci da sadunmu da ko a na sabon shiri na labaran wasanni to bari fara da ba sani ko ka ga wasannin da aka yi na premier league a wannan ƙarshen makon da muka baro a baya in ka gani ka san cewa ka ga wasannin da suka baka mamaki kuma wato sakamakon da ya fito ya girgiza mutane da yawa saboda haka daga wannan zamu fara yau wato da wasannin premier league din kuma ga murtala ƙungiyar kwallon kafar manchester united ta ingila ta kasa a kokarin ta na yin tazarar maki goma wa liverpool da suke takarar matsayin na hudu a teburin gasar premier ta ingila din domin samun damar shiga gasar zakarun turai a kakar wasanni mai zuwa hakan ko ya biyo ne bayan kashin da ta sha a gidan everton wacce ta farfado dab da karshen wannan kakar wasannin da ci uku da nema wannan ne karo na uku jere da juna da united din take shan kashi a gidan na everton yayin da ita kuma everton wannan ne karo na biyar jere da juna da take samun nasara a wasannin ta biyar na baya bayan na gasar ta premier kuma ita ce kadai har kawo yanzu ba a sami doke ta ba a cikin gidanta tun somawar wannan kakar wasannin to sai dai tana a matsayin ta goma ne a teburin gasar ta premier da maki 44 yayin da united ko har yanzu take ta hudu da maki 65 tare da bambancin maki bakwai tsakaninta da liverpool din da ke dafa mata baya to amma ita kam tana da bashin wasa daya a wata karawar kuma jagororin gasar wato chelsea ta ci gaba da shugabancin teburin gasar a kokarin da take yi na lashe kofin gasar na bana bayan da ta yi kunnen doki a gidan arsenal ba wanda ya zura kwallo chelsea din na sama da maki 77 tare da tazarar maki goma da mai bin ta manchester city da kuma bashin wasa daya wanda hakan na nufin idan ta yi nasara a wasanta na gaba da leicester za ta daga kofin na premier na bana sakamakon wasan ko ya mai da arsenal zuwa matakin ta uku da maki 67 inda city ta haye ta zuwa ta biyun da yawan kwallaye sakamakon doke aston villa da ta yi da ci uku da biyu a kasar spain kuma har yanzu barcelona na ci gaba da jagorancin teburin gasar la liga ta kasar da maki 81 bayan da a karshen makon nan ta doke espanyol da ci biyu da nema real madrid ce ke bayanta da bambancin maki biyu kacal har yanzu bayan da ita ko ta bi celta vigo har gida ta doke ta da ci hudu da biyu atletico ce ta uku da maki da biyu bayan da ita ma ta doke elce da ci uku da nema yayin da sevilla take ta hudu da maki da shida bayan da ita ko ta doke vallecano da ci biyu da nema sai gasar serie a ta kasar italiya inda a wannan makon jagororin gasar wato juventus ta sha kashi ne a gidan torino da ci biyu da ɗaya to amma hakan bai hana ta ci gaba da shugabancin teburin gasar ba da maki 73 tare da tazara mai yawa har ta maki 14 da mai bin ta wato lazio wace ita kam kunnen doki ta yi da cebo da ci ɗaya da ɗaya Roma ce ta uku da maki 58 duk da cewa ta sha kashi ne a wannan makon a gidan Inter Milan da ci biyu da ɗaya. A ƙasar Jamus kuma bayan Munich ta ƙara azama a fafutukar kare kambinta na lashe gasar Bundesliga ta bana bayan da a makon nan ta doke bsc da ci ɗaya mai ban haushi tana kuma da maki 76 ne tare da ta zarar maki 15 da mai binta wolfsburg mai maki 61 wacce ita kam kashi ta sha a gidan gladbach da ci ɗaya da nema abin da ya baiwa gladbach din damar hayewa matsayin ta uku da maki 57 inda ta ture baya leverkusen mai maki 57 wacce ta yi kunnen doki da kon da ci ɗaya da ɗaya murtala faruk sanyin na muryar amurka a Sokoto, Najeriya. to a gaishe kamar tala to bari mu je najeriya inda a karo na uku aka sake baiwa stephen keshi aikin zama kocin wannan kasa din bayan da ya rataba hannu akan wannan yarjejeniya din ta shekaru biyu na aikin da zai yi a ranar talata nan da ta wuce aka sa mata hannu din kun san cewa a lokacin farko da ya zama koci ya ciwo najeriya kofin afirka wato na nations cup na shekarar 2013 sannan aka sabunta mashi wannan kwanta ragi din tashi a shekarar 2014 bayan da aka gama kwallon kafa ta duniya amma kuma sai aka soke ta bayan da najeriya ta kasa zuwa gasar cin kofin afirka din wanda ya gabata to wasu sun ce ko yanzu ma da aka shimfiɗa mashi wannan sabon kwantarage din an shimfiɗa masa sharaɗa da yawa na abubuwan da zai yi kuma an ce idan bai yi da yawa daga cikinsu ba za a sake soke wannan kwanta kwantarage din a koma 'yar gidan jiya shi dai stephen kish yanzu shekarunsa na haihuwa a duniya 53 ne kuma ɗaya daga cikin abubuwan da aka sharɗanta masa shine cewa lalle yadda zai yi aiki ya bi ƙa'idojin da duk hukumar ƙwallon ƙafar najeriya ta shimfiɗa masa to shi dai stephen kish kamar da da yawan ku za su sani tsohon ɗan wasan najeriya ne shi kansa domin yana cikin ƙungiyar da suka yi wa najeriya wato kuma suka ciwo mata kofin nations cup a shekarar 1994 to an nemi a ji ta bakinsa game da wannan sabon aikin da aka bashi amma ya ce ba zai yi magana kansa ba ko ma ba zai yi magana kan maganar janye daniel amokaci mukarabinsa ko mataimakinsa ba wanda aka mai gurbin sa da salisu yusuf salisu yusuf dai tsohon dan kwallon kafa na kano pilas ne wanda ya taimaka mata har ta ciwo kofin najeriya a shekarar 2008 to kuma ya taba zama mataimaki ga tsohon kocin najeriya samson siya siya har karo biyu a wajen gudanar da kungiyar kwallon kafa babba da kuma ta 'yan ƙasa ga shekaru 20 to da muna maganar hukumar kwallon kafar najeriya an jima kaɗan za mu kawo muku hira da muka da shi sabon sakataren hukumar wato dr muhammad sanusi inda za ku ji cewa ayyukan da yi suna da yawa kuma sun hada da zama koci shi kansa amma yanzu bari mu je kasar cote d'ivoire inda kasar china ta ce za ta gina wani gagarumin filin wasa mai daukar yan kallo dubu sittin a nan birnin abujan wanda wannan kuma za a yi shi a gama shi a cikin lokaci da zai baiwa ita kasar damar ta dauki ɗawainiyar gasar cin kofin nations cup na shekarar 2021 allah ya kai mu nan da shekaru shida masu zuwa kenan kamar da muka ce wannan filin wasan zai kasance a birnin abujan kuma sai watan janairu na shekara mai zuwa ma za a fara aikin a share shekaru biyu ana yin kafin a gama shi wani kakakin ma'aikatar wasanni na cote din ya ce wannan filin wasa kyauta ne dukkaninsa daga kasar china din kuma zai hada da gina ma wani sabon birni a nan zagaye da wata unguwa da ake kira anyama da ke nan cikin abuja din abujan da duk girman ta yanzu haka filin wasa guda ɗaya a hadin take da shi mai ɗaukan mutane 35 wato na fufut bonyi wanda tun kafin ƙasar ta samu 'yancin kanta a shekarar 1960 aka gina shi to china dai tana ayyuka da yawa a cikin kodibo yanzu haka daga cikin su hada wani gagarumin wato masana'anta ko ma'aikatar samar da wutar lantarki da aka ce shine mafi girma a da ƙasar baki ɗaya kuma tana gina ko kuma shata wata doguwar hanyar da za ta tashi daga abujan har zuwa inda cote d'ivoire ta yi kan iyaka da kasar ghana to muna magana filayen wasanni ya kamata mu kuji abin da hukumar kwallon kafa ta somaliya take cewa inda take nana ta kiranta akan kungiya ko kuma rundunar sojojin kiyaye zaman lafiya na afirka da cewa su tashi su bata filin wasanta inda suka mamaye suke zaune a ciki wannan fa ba karamin filin wasa bane domin yana daukan mutane dubu saba'in kuma yanzu haka nan ne ya zama kamar barikin sojan kungiyoyi wato sojan afirka da ke aiki a can somaliya inda suka share fiye da shekaru goma suna cikin wannan fili din kuma wanda yasa suka hana a yi wani wasa a cikin shi to shine shugaban hukumar kwallon kafa somaliya din abdulkani sa'id arabi ya fito yanzu yana cewa don allah da annabi su tashi su bayar da wannan wuri a yi amfani da shi kan abin da yasa tun farko aka gina shi da arab ya ce an tilasta wa somaliya ta yafi wannan wuri din da kuma yafi duk kwaɗayinta na ɗaukar ɗawainiyar wasan afirka na cup of nations saboda ba su da wurin da za su je su yi wasa din to duk da cewa shi wannan filin wasa din kafin ka samu filin wasa ingantacce mai kyau kuma mai kayan aiki irin sa a afirka sai kayi da gaske domin ko bayan kwallon kafa ana iya wasan kwallon kwando a ciki da kwallon zarika ruga kai har da ninkaya da ana iya yi amma da kyar a ce an taba ma amfani da shi ko da wajen kwallon kafa din ne saboda rashin kwanciyar hankalin da ke addaba ita kasar ta somaliya to wannan wurin ya to ya sha zama barikin soja ba na afirka kaɗai ba amurka suka fara zaman shi abinda ya sa har aka taba yin wani silma da ake cewa black hawk down inda ya nuna wani jin jiki da su sojojin amurka sai ka yi a can somaliya din daga baya sojojin ethiopia wato habasha suka zo suka zauna a wurin lokacin da suka mamaye somaliya tsakanin shekarar bakwai zuwa da tara daga ba kuma sai sojojin afirka ne yanzu suka zo su ma suka shige wurin to bari mu karkare da hirar da muka yi da ko kuma in ci gaban hirar mu da sabon babban magatakarda ko babban sakatare janar na hukumar kwallon kafar Najeriya Dr. Muhammad Sanusi wanda ba mutane da yawa suka san tarihin sa da kuma alakasa da harkokin wasanni ba musamman kwallon kafa din da kuma cewa ya mata ba zama koci kuma na yi kusa kusa da yawa har da na CAF B license ina nima coach ne ina da license na coaching di wanda ka ta bani. Ka taɓa eh, yin kocin wata ƙungiyar kwallon kafa kenan? Eh na kwallon kafa na rubuta kasidu da yawa nan waje da cikin Najeriya kuma na rubuta littattafai da yawa kan harkokin wasa da kuma ah, abubuwan da ke ƙara inganci da harkar wasa. Kafin haka nan na yi aiki a ƙungiyoyi da yawa na harkokin wasa. Ah, na zama memba na 1999 FIFA World Cup da aka yi Najeriya ta hosting na yi zama memba na Eight All Africa Games sannan kuma na na zama memba na organizing committee na Commonwealth Games in Manchester and the handling accommodation sannan kuma All Africa Games da aka Women African eh, Championship da aka Najeriya duka na yi zama memba kuma ni memba na na ƙungiyoyi da yawa international organization nafa na zama eh, eh, piyaro na nafa sannan kuma yanzu ni an national president na nigeria colleges of education games sannan kuma ni memba ne na united states professional tennis eh, registry kuma yana da certificate a computer mm-hmm. to yale dr sanusi ka daɗe kana harkar nan ka taɓa kocin wata ƙungiyar ƙwallon ƙafa? eh da gaske na yi kocin sosai kuwa ah, tun da ni ni ɗauki appointment a shehu shagari qualification a lecturer ne kuma coach din ƙwallon kafa na shehu shagari kuma mun ci trophies da yawa gold gold medals da abin nan ina technical advisor a wannan shekarar ma mun ci FA Cup na hmm. State. Hirama da Dr. Muhammad Sanusi kenan babban sakataren janar na hukumar kwallon kafar najeriya saboda aka nada kwanakin nan to jama'a da haka muka zo karshen shirin labaran wasannin wannan rana da madadin shi wakilin mu murtala faruku sai yana da aiko mana labaran kasashen turai aliyu mustapha sakwata ne a washington yanzu kuma sai shirin muryar amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka shugabanni a nahiyar afirka da wasu kasashen duniya sun koyi darasi daga barkewar annobar cutar ebola a wurare da dama a afirka ta yamma a shekarar da ta gabata har ma ta yi sanadiyar rasa layukan mutane fiye da dubu goma da ɗari shida godiya ga ɗaukin gaggawa da ƙasashen waje suka bayar adadin kamuwa da sabuwar cutar ya ragu matuƙa amma har yanzu wannan rikici bai ƙare ba akwai sauran aikin kawo ƙarshen ɓarkewar annobar haka kuma akwai buƙatar ƙara zagi dantse domin rigakafin wata sabuwar ɓarkewar annobar ƙasar amurka ta taimaka sosai wajen yaƙi da annobar tun bullarta shekarar da ta gabata a watan satumba shugaba obama ya gabatar da buƙatar gaggawa na tinkarar wannan annoba a jawabi da ya gabatar da kai ɗaukin gaggawa a majalisar ɗinkin duniya da ba ƙasashen duniya na zama zakaran gwajin dafi a ƙasashen duniya ta hanyar faɗaɗa taimakon amurka da kuma turo sojojin amurka domin gina cibiyoyin jinya da kuma taimakawa wajen horas da ma'aikatan lafiya ƙungiyar haɗin kan ƙasashen afirka ta zama babbar ƙawa a wajen wannan yunƙuri ma'aikatan lafiya da ƙungiyar ta au ta tura sun yi aiki tukuru a yanzu yarjejeniyar da kulla tsakanin ƙungiyar au da cibiyar da yaduwar cututtuka ta amurka da ake kira us center for disease control and prevention turanci ko kuma cdc za ta kafa cibiyar ƙayyade yaduwar a afirka za mu aiki tare wajen ƙara ingancin hanyoyin gano da magance barazanar cututtuka manufar sabuwar cibiyar ƙayyade yaduwar cututtuka ita ce inganta fahimtar ƙasashen afirka akan barazanar annobar cututtuka da musayar bayanai a game da su da kuma yaƙi da ita ba cutar ebola kaɗai ba har da cuta mai kare garkuwar jikin ɗan adam wato hiv da tarin fuka da zazzabin cizon sauro da kuma sauran cututtuka ana sa ran nan gaba a wannan shekara ne za a fara wannan shiri na kai ɗauki da samarwa ma'aikatan kiwon lafiyar ƙasashen afirka damar ƙwarewa da za ta taimaka musu wajen tsara kai ɗaukin gaggawa. Cibiyar ƙayyade yaɗuwar cututtuka USCDC za ta aika ƙwararrun ma'aikatan lafiya biyu zuwa sabuwar cibiyar ƙayyade yaɗuwar cututtuka ta Afirka a matsayin masu ba da shawara. Za mu ba da taimakon masana ƙwararrun cututtuka masu ɓarkewa goma da za su taimaka wa cibiyoyin binciken cututtuka na yankunan Afirka guda biyar da za su taimaka wajen tsara kula da cututtuka masu yaɗuwa. Shirin ya ce an samu nasarar sa yaduwar cutar ebola tafiyar hawainiya idan aka ci gaba da kai ɗaukin wannan matakai ana sa ran ganin ƙarshen annobar cikin 'yan watanni irin darasin da aka koya a nan zai taimaka wa ƙasashen afirka rigakafin yaduwar ɓarkewar annobar da ka iya faruwa nan gaba da kuma sauran cututtuka amma amurka na buƙatar ci gaba da taka rawa ga wannan yunkuri wannan shine sharhin murya amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka Kai tsaye ga takaitattun labaran duniya. To hukumomin ƙasar Nepal suna can suna kona gawarwakin mutanen da suka mutu a sakamakon girgizar ƙasar da ta auku a yayin da ƙungiyoyin agaji na jin ƙai suka isa Katamandu babban birnin ƙasar domin taimakon waɗanda suka tsira. Mutanen da suka mutu ya ƙaru zuwa fiye da dubu hudu. Masu taimakon gaggawan sun ci gaba sun ci gaba da tono baragizai domin neman waɗanda suka tsira daga girgizan ƙasar. A nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Ga gaisuwar ta'aziyya ga iyalai da almajiran Sheikh Imam Daniyalu Shita wanda ya rasu yau a gidansa da ke tudun wada Kaduna. Allah ya ji kanshi ya kuma gafarta masa amin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da injiniyan mu Mr. Jackson ni Maryam Dauda ke cewa kwana lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.